gwamnan jiha ne ya jagoranci wannan taro na wayar da kan al'umma da kai zuciya nesa nan gaba da yadda kuma rudani biyo bayan rikicin da ya halaka mutane ga asarar dukiyoyi da kuma kona wuraren ibada na mabiya addinin kirista a yohin zandar da yamai gwamnan jiha malam abdul mamma ya fara da muna sha hankalin mutane su ci gaba da roƙon allah a ci gaba da shan hankalin mutane yan mu kirista sun zo sun same ni hankalinsu ya tashi har zakuwa juma'a da ta muka ce musu da yarda allah maraɗi ba mu tsammanin wani fitina ta taso saboda mun sami sun fahimci abin da su sun abin da suke so kuma sun fahimci abin da suke so alhamdulillah alhamdulillah saboda kowa ya fahimta kuma muna fatan malamai ku ne da kama mu zuwa ga Allah su to muna fatan Allah yanda ya kare mana jihar ya ƙara kare mu haka nan ya ƙara kare kasar mu gaba daya kuma waɗanda a cikin fitina Allah ka musu sauki taron da ya samu halartar wakilan ƙungiyoyin addinin islam na da'irar birnin maradi da suka amsa kira liman tukur abubakar shine kakakin ƙungiyoyin addinin musulunci a maraɗi. to alhamdulillah da wannan abu ya zo lalle shi limam ya shiga cikin gidan rediyo ya yi bayani ya ji hankalin mutane ƙwarai kuma alhamdulillah rabbil na an karɓa kira dan ko ba ka cikin association in dai musulmi na kai to kana cikin ƙungiyar association islamic in ba ka cikin wata kana cikin wata yana kana karkashin wannan ƙungiyoyi kuma Allah saka mu kowa da alheri wancewa nan maraɗi ƙungiyoyin da duk kun ka sani babu wanda ta hita ko da wakilinta guda wanda ya tauri wannan wato jayayya kuma ba su da niyya kuma ba su yi ba sannan duk wata departama wadda in da ta yi da sunan wato islama to da sunan ka ta bar sunan ƙungiya da annan ta garin maradi ba kuma Allah kiyaye garin mu ya kiyaye jihar mu ya kiyaye ƙasar mu gaba ɗaya da duka wasu fitinu su ma ƙungiyoyin furan fulla albarkacin wannan taro sun furta albarkacin bakinsu malam usman sani na kungiyar CDSN. Alhamdulillahi maradi mun yi rawar gani da maraɗawa suka gama kansu suka rama kansu asiri duk wannan toye-toye da aka yi da kashe-kashe da aka yi da wani bandan da aka yi Allah ya kare mu kuma wannan kariya ba komi ba ne baicin roƙon Allah da muke yi malaman mu suke yi sarakan suke yi mu al'umma gaba ɗaya suke yi don kwanciyar hankali ina kira na kai zuciya nesa kowa ya kai zuciya shi nesa komi na duniya in ka ji shi ka tsaya ka yi nazari kafin ka shiga cikin rudanin al'umma masu fashin bakin magana kan ce zaman lafiya dai ya fa zama dan sarki sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar